radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dajiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na Mulaika Iran bayan sa muna tafi da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirinmu na wannan lokaci. to kafin a ji abin da ramfata ɗin baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis 28 ga watan oktoban shekara ta 2021 daidai da 21 ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira gamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan oktoban shekara ta 1918 kasar czechoslovakia ta sanar da samun 'yancin kanta kabilin czech da kuma slob su ne dai suke rayuwa a kasar kasantuwar suna da kyakkyawar alaka da jituwa tsakaninsu sun kafa ƙasa a cikin ƙarni na tara miladiya amma daga bisani masarautun austria da hungary suka mamaye su amma a ƙarshen yakin duniya na farko czechoslovakia ta fice daga ƙarƙashin mamayar ƙasashen austria da kuma hungary inda ƙabilun guda biyu suka sanar da kafa ƙasarsu mai cin gishin kanta amma bayan yakin duniya na biyu ƙasar ta sake komawa ƙarƙashin tsarin jam'iyyar kwamitanci da ke tafiyar da tare soviet amma bayan rushewar rai soviet kabilun czech da kuma slav sun nemi a raba kasar biyu kowace kabila ta ja ta bangaren bayan gudanar da zaben raba gardama an kafa kasashen guda biyu da sunan kabilunsu wato kasar czech da kuma kasar slovakia masu saurari ko san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan oktoban shekara ta 1948 a daidai lokacin da isra'ila ta shiga yaƙi na farko tsakaninta da larabawa wata tawaga daga cikin sojin yahudawa sun je ƙauyen aldawamiya wanda yake falasɗinu inda da farko dai suka kashe mutane 75 waɗanda suke sallah a cikin babban masallacin ƙauyen sannan kuma suka kashe wasu 35 waɗanda suka ɓoye a cikin wani kogo a kusa da ƙauyen bayan kisan dukkanin mutanen ƙauyen yahudawan sun rusa dukkanin gine-gine waɗanda suke cikin wannan ƙauye amma a lokacin da aka tambayi jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya kan abin da sojan isra'ila suka aikata a wannan ƙauye sai ce bai san da wani ƙauye mai suna da haka a falasɗinu ba da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan oktoban shekara ta 1973 taha hussein malamin addini kuma masanin adabin larabci ɗan ƙasar masar ya rasu an haifi taha hussein a shekara ta 1889 ya rasa idanunsa tun yana ƙarami amma sakamakon irin kafin basira da yake da ita da kuma fahimtar karatu wannan ya ba shi damar cin jarabawar shiga jami'a ta azahar yana ɗan shekara goma sha hudu a duniya sai kuma a shekara ta 1914 taha hussein ya sami digirin digirgir wato dakta a ilimin addini da harsuna a wannan shekarar ce ya sami damar zuwa kasar faransa inda ya karanta tarihin girka da kuma harshen faransanci bayan dawowa kasar masar a shekara ta 1959 ya sami lambar yabo ta kasa a masar sannan kuma ya rubuta littattafai da dama a cikin adabin larabci da kuma tarihi bayan haka ya tarjama littattafai da dama daga harshen faransanci zuwa larabci masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan mutanen da rikici ya raba da muhallansu ya kai miliyan 48 a duniya a najeriya kuwa majalisar dattawa ta yi watsi da buƙatar ciwo bashin dala miliyan 200 domin sauro gidan sauro gwamnatin joe biden ta dakatar da wasu kamfanonin sadarwa na china a cikin ƙasar amurka to yanzu kuma ga labaran da ke da babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya akan harkokin 'yan gudun hijira ta sanar da cewa adadin mutanen da suka rasa mahallansu sakamakon tashashen hankula da ake a duniya ya kai miliyan 48 a jawabin da ta gabatar a zaman kwamitin na majalisar ɗinkin duniya ta ce bisa ƙididdigar da suke da ita a halin yanzu yawan mutanen da aka tilasta wa barin gidajensu saboda tashashen hankula da ake yi da makamai ya kai mutane miliyan 48 a faɗin duniya kuma wannan su ne alƙalama mafi yawa da aka taɓa samu a cikin yanayi mai sarƙaƙiya na rikice-rikice da tashashen hankula da ake yi da makamai yana da wuya a iya kiyaye tanade-tanaden dokoki na jin kai a duniya da kuma kiyaye haƙƙin bil'adama ta ƙara da cewa yanayi na tashashen hankula a duniya na iya ƙara ta'azzara sakamakon bala'o'i da ake haifarwa wanda ke sanya jama'a su ƙaurace daga muhallansu da kuma annobar da ta faru a cikin shekara ta 2020 majalisar dattawan najeriya ta yi fatali da roƙon da ma'aikatar harkokin lafiya ta tarayya ta yi inda ta nemi amincewa daga bangaren majalisar kan ta ciwo bashin dala miliyan 200 daga waje domin sau gidan sauro wanda za a raba shi a jihohi goma sha uku na najeriya domin magance zazzabin malaria a rahoton da jaridar premium times ta bayar kwamitin lafiya na majalisar dattawan najeriya ne yake amincewa da bukatar a lokacin da babban sakatare na ma'aikatar lafiya mahmuda mamman ya yi masu bayanin cewa kudaden da za a so gidajen sauro ma shi za a ciwo su. sanata ibrahim olimba na jam'iyyar apc daga jihar kwara ya ce a cikin kasafin shekara ta 2022 an ware naira miliyan 450 domin yaki da zazzabin cizon sauro akan wani dalili ne kuma za a nemi izinin majalisa domin ciwo bashin dala miliyan 200 domin so gidajen sauro domin rabawa a jihohi goma sha uku na najeriya a ƙarshe dai sanata abba moro da sauran mambobin kwamitin sun yi fatali da wannan bukata ta ciwo bashi tare da jaddada cewa naira miliyan 450 da aka ware a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2022 ya wadatar to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran amurka ta dakatar da kamfanonin sarrafa yoyi da sauran harkokin sadarwa na china da ke aiki a kasar lamarin da ake ganin bayar da nasaba da rikicin kasuwanci da guda karfin tattalin arziki a tsakanin kasashen biyu gidan radon faransa ba da rahoton cewa gwamnatin amurka ta yanke wannan shawara ce saboda ƙara inganta tsaro a kasar musamman ma a rumbun adana bayananta wanda ke fuskantar barazana daga kasar china amurka dai ta baiwa hukumar kula da harkokin sadarwa ta kasar china umarnin tabbatar da fitar da duk wasu kamfanoni da ke da alaƙa da samar da wayoyi ko kuma sadarwa da suke cikin amurka a cikin kwanaki 60 abin da ya kawo ƙarshen ayyukan waɗannan kamfanoni da suka kwashe tsawon shekaru 20 suna gudanar da ayyuka a amurka ana dai ganin ɗaukar wannan mataki da amurka ta yi wata hanya ce wadda ka iya rura wata rikicin da ke tsakaninsu da ƙasar ta china ta ƙarƙashin ƙasa kasanto da ƙasashen biyu suka jima ba sa jituwa da juna baya ga batun kasuwanci kasashen na da rashin fahimta kan batun taiwan da kuma yankin hong kong da kuma batun kabilar igor joe biden ya gaji wannan rashin jituwa ne da ke tsakanin amurka da china daga tsohon shugaban kasar ta amurka joe biden kafofin watsa labarai sun bayar da rahotannin cewa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool a ingila ya shawarci muhammad salah game da makomarsa idan ya yanke shawarar barin kungiyar kwallon kafan ta liverpool yanda aka dakatar da tattauna sabunta ragin muhammad salah kungiyar kwallon kafa ta liverpool a halin yanzu kafafen yada labarai da dama dai sun yi magana a kan yiwuwar komawar salah din zuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ko kuma barcelona idan dai har ya bar kungiyar kwallon kafan ta liverpool jaridar spain ta el national ta wallafa wani rahoto wanda yake cewa mai horar da kungiyar kwallon kafan ta liverpool ya baiwa muhammad salah shawarwari amma akan ra'ayinsa game da makomarsa a nan gaba idan dai har ya yanke shawarar cewa ba zai sabunta kwantaraginsa a kungiyar kwallon kafan ta liverpool ba a cewar majiyar mai horar da 'yan wasan na liverpool ya shawarci dan wasan na kasar masar da ya koma barcelona domin shine zai kasance tauraro na farko a kungiyar bayan tafiyar leon messi dan kasar argentina wanda a halin yanzu ke wasa a farsan german sabanin komawarsa a real madrid inda akwai taurari masu haskawa irin su karin benzema wanda da wuya muhammad salah ya shiga a gabansu a kungiyar kwallon kafa ta real madrid to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan To madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Yawan masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cin same mai muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi. Da ma wurare na addini sun abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. da fatan masu wari sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin. Au shirin namu zai kawo muku bayani ne game da ƙauyen Nash. Yana ɗaya daga cikin kyawawan ƙauyuka kuma mai koren ganyaye a da ke arewacin ƙasar Iran. kuma a lardin gilan kuma yana a ƙarƙashin garin rudbar bisa ƙirdigar baya bayanan da hukumar ƙirdiga ta ƙasa ta gudanar ta fitar a shekara ta 1995 ya nuna cewa akwai kimanin mutane 298 da suke rayuwa a wannan ƙauye wanda bisa wannan ƙididdigar kimanin iyalai 123 ne ke rayuwa a cikin garin noma da kiwo shine mafi yawancin sana'ar da al'ummar garin suka fi mayar da hankali a kai al'ummar ƙauyen na suna daga cikin ƙabilar dailam kuma suna magana ne da harshen tati duk da yake cewa akwai ƙabilu da dama da suke rayuwa a cikin ƙauyen kamar turkawa lurd da kurdawa amma suna rayuwa cikin farin ciki da ƙaunar juna tsakaninsu daga cikin abubuwan da mutanen ƙauyen nash suka kebanta da shi akwai cewa mutane ne masu son baƙi yanayin tsarin ƙauyen nash ƙauye ne da ke da yake a matsayin cibiya wanda a gefensa akwai filayen noma masu yawa akwai wuraren kallo na ɗabi'a da ke ƙauyen nash wanda ke ɗaukan idan masu kallo ba tare da wani bata lokaci ba bari mu kawo muku kaɗan daga cikin irin waɗannan wurare da farko dai akwai kogon nash da kogon sansar wanda ke ɓangaren gabashin ƙauyen kuma yana da kyau da ɗaukar ido sai kuma wurin da ruwa ke kwararowa wannan waje da ruwa ke kwararowa ɗabi'a ya da kyau da jan hankalin masu kallo kuma shi ke samar da dukkan ruwan da ake amfani da shi a wannan ƙauyen sai kuma ƙoramu na ɗabi'a na karschak shi ma ɗaya ne daga cikin wurare na ɗabi'a mai kyau da ke ƙauyen nash wannan ƙoramar tana ɓangaren gabashin ƙasar akan saman kogon dutsen sark ababen rayuwa da ke ƙauyen nash kamar yadda ko sani ne akwai ƙauyuka da dama da ba su da abubuwan more rayuwa da yawa amma dai an ba wa ƙauyen abin more rayuwa na farko-farko da al'umma ke bukata don haka ƙauyen nash yana da cikin ƙauyuka da ke da abubuwan da ke na muhimman abubuwan da al'umma ke bukata na more rayuwa daga cikin waɗannan abubuwan da aka samar akwai irin su lantarki wayar tarho da dai sauransu. daga cikin amfanin noma da ake samu a wannan ƙauyen akwai kayan noma da yawa kamar yadda muka faɗa a baya cewa noma da kiwo ita ce babbar sana'ar da mutanen ƙauyen suka fi mayar da hankali a kai wannan yasa suke samar da amfanin gona masu yawa duk shekara daga can abubuwan da suke nomawa akwai alkama adas wake da dai sauran hatsi da suke samarwa a wannan ƙauye akwai wuraren addini da na masaba da ke ƙauyen nash al'ummar garin nash suna bin mazhabar shi'a ne kuma suna nuna ƙauna ta musamman ga imamai goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da Allah ya tsarkaka wanda a ranakun Muharram na juyan shahadar Imam Hussein alaihi salam suna bayyana alhininsu da gudanar da tarurruka na alhini daban-daban daga lokacin farkon Muharram har zuwa lokacin kwanaki arba'in na shahadar Imam Hussein alaihi salam. Haka zalika kuma suna riko da tsarin juyin juya halin musulunci na iran sun tabbatar da hakan ne a lokacin kawalhafan yaƙi na kariya da na shekaru takwas da iran ta yi da ƙasar iraki inda suka ba da shahidai uku da kuma mutum guda da ya ɓace sai kuma waɗanda suka jikkata wanda ake ce ma shahidai masu rai da suke a wannan ƙauye girgizar ƙasa da aka yi a shekara ta 1369 a ƙauyen nash a shekara ta 1369 hijira shamsiyya an yi girgizar ƙasa mai girma da ta shafi rayuwar iyalai da dama a lardin gilan inda kashi saba'in cikin ɗari na gidajen da ke cikin ƙauyukan suka rushe inda iyalai da dama suka shiga cikin makoki amma bayan girgizar ƙasar albarkacin gudunmuwar da gwamnati ta bayar na sauran al'umma aka sake gina wannan ƙauye mai ɗan tarihi to ma saurare da yake lokacin da aka ɗibar mashirin ya kawo jiki ya zama wajibi ɗiga aya a nan sai a tarbe mu a wani shirin domin jin mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin nan inda za mu kawo muku bayani game da tarihin wasu wurare guda ashirin masu ɗan tarihi a nan ƙasar iran kuma kada a shafa za a iya cewa biyan shirye-shiryen da muke yada muku a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari shirin na ƙarshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na Iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku. To a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙi na ƙasar Iran mai suna Hadi Zinati ya gabatar da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita. ای تو پروانه من همچوشم هم که از رفتن تو بسوزم رفتی بی من ای بی وفا تو چه آورده خبر رفته ای و خبر از دل بیقرارم نداری آتشم میزند این تب عاشقی این غم بیقرار co doc na dole ندارم بیقرارم نگارم بازم تیره شد روزگار da hadi zinati a cikin waƙar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta ƙayatar da su kuma a nan zanjalin zamun shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng زیر نام گشت من امضا شد عشق من امضا شد امشب همه چی رو خوندی از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی چشم من از عشق تو تر میشه یه صدایی توی گوشم میگو حق نداری که مردد باشی دورترین فاصله ها نزدیک شرطش اینه که تو مقصد باشی شرطش اینه که تو مقصد باشی عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم چشم من رو به احساس تو باشو قلبم از خودش بی خوده مثل کفتر و هوایی شده زیر نام عشق من امضا شد زیر نام عشق من امضا شد to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya nuna lokaci amma da ke mana sauran 'yan dakikoki kaɗan za mu sake taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya akan harkokin 'yan gudun hijira ta sanar da cewa adadin mutanen da suka rasa mahallansu sakamakon tashashen hankula da ake a duniya ya kai miliyan 48 a jawabin da ta gabatar a zaman kwamitin na majalisar ɗinkin duniya ta ce bisa ƙididdigar da suke da ita a halin yanzu yawan mutanen da aka tilasta wa barin gidajensu saboda tashashen hankula da ake yi da makamai ya kai mutane miliyan 48 a faɗin duniya kuma wannan su ne alkalama mafi yawa da aka taɓa samu a cikin yanayi mai sarƙaƙiya na rikice-rikice da tashashen hankula da ake yi da makamai yana da wuya a iya kiyaye tanade-tanaden dokoki na jin kai a duniya da kuma kiyaye haƙƙin bil'adama ta ƙara da cewa yanayi na tashashen hankula a duniya na iya ƙara ta'azzara sakamakon bala'o'i da ake haifarwa wanda ke sanya jama'a su ƙaurace daga muhallansu da kuma annobar da ta faru a cikin shekara ta 2020 majalisar dattawan najeriya ta yi fatali da roƙon da ma'aikatar harkokin lafiya ta tarayya ta yi inda ta nemi amincewa daga bangaren majalisar kan ta ciwo bashin dala miliyan 200 daga waje domin sau gidan sauro wanda za a raba shi a jihohi goma sha uku na najeriya domin magance zazzabin malaria to da wannan zamu karkare sai Allah kama can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci mu dinkuwa da kwanake mu ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you